An dai yi rantsar da sabuwar gwamnatin haɗakar ƙarƙashin jagorancin shugabar gwamnati Angela Merkel ta jam'iyyar CDU a wannan Laraba bayan da aka yi zaɓe cikin watan Satumbar bara ba tare da samun rinjayen da zai baiwa jam'iyyar Merkel ɗin damar kafa gwamnati ita kaɗai ba. Tun dai a shekarar da ta gabata ne gwamnatin Jamus ɗin ta fara mayar da hankali sosai akan nahiyar Afirka da take wa kallon mai matuƙar muhimmanci a gare ta abin da ke zama wani ci gaba ga nahiyar da a baya Jamus ɗin bata damu da ita ba. A yayin taron ƙasashe ashirin masu karfin tattalin arziki na duniya wato G20, Jamus ta sanar da ɗaukar wasu matakai guda biyu na haɗa kai da kasashen Afirka. Na farko dai shine shirin kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki na G20 na bunƙasa harkokin zuba jari da kuma samar da kayayyakin more rayuwa. Sai kuma shirin nan na Marshall Plan na Jamus, shirin da ma'aikatar raya kasashe ta Jamus ɗin ta gabatar domin baiwa ƙasashen na Afirka tallafin raya ƙasa. Yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗakar ta nunar da cewa Jamus ta ɗauki Afirka da muhimmanci a cewar Frank Heinrich, wakili a Majalisar Dokoki daga jam'iyyar CDU ta shugabar gwamnati Angela Merkel, kana masani akan nahiyar Afirka yana mai cewa Die aka fara ɗaukar matakai tun a bara da kuma bara waccan muka yi sauyi a kasan da muke bayarwa ga Afirka. Wannan na zaman matakin farko tun ma kafin a cimma yarjejeniyar. Gwamnatin haɗakar wadda jam'iyyun da ke cikinta ba su sauya ba ta samar da sabuwar doka ta masu zuba jari domin taimakawa masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i su zuba jari a Afirka. Kana za a rage haɗarin da kamfanonin ka iya fuskanta ta hanyar wani tsari tsari na bayar da garanti da zai bayar da kariya ga kamfanonin Jamus. Misali, idan waɗanda suka ci bashin su a ƙasashen ƙetare sun gaza biya. Gwamnatin na kuma tunanin yin gyara a fannin bayar da agaji kamar yadda shugabar gwamnatin Angela Merkel ta sanar. A hirarsa da tashar DW, daraktan cibiyar Arnold Bergstrasse da ke birnin Freiburg a Jamus, kana ƙwararre akan Afirka Andres Mela ya nunar da cewa idan aka yi la'akari da yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗakar da aka cimma a baya za a ga cewa an fi yin batu a kan afirka a wannan sabuwar yarjejeniyar sai dai game da batun zuba jari mela ya nunar da cewa Zan iya cewa zai yi wahala masu zuba jari daga Jamus su yi tururuwa zuwa Afirka fiye da a baya kasancewar babu damarmakin kasuwanci masu yawa. Jamus na son kai kayayyakin fasaha zuwa Afirka waɗanda kuma mafi akasari ba a buƙatar sa Afirkan. Ƙungiyoyin masu zaman kansu da ma jam'iyyar masu rajin kare muhalli ta The Greens na yin taka tsantsan kan yarjejeniyar. Ministan raya ƙasashe na Jamus Gerd Muller ne dai ya sanya hannu kan shirin taimakawa kasashen afirka na marshall plan ya kuma nunar da cewa shirin ne zai zama abu na farko da sabuwar gwamnatin haɗakar za ta fi mayar da hankali a kansa ta hanyar koyar da ƙanana da matsakaitan sana'o'i gwamnatin ta jamus dai na son ta mayar da hankali sosai a yammacin afirka da kuma yankin sahel da yake fuskantar matsalar tsageru masu tsatsauran ra'ayin addinin islama da masu yin muggan ayyuka da suka haɗar da yin safarar mutane zuwa nahiyar turai